ya kusanci matan shi a rana ɗaya sama da so ɗaya in eh, ka fara kafara nawa zai kwaya ɗaya zai yi na'am an laisa su dubu ne kwaya <laughs> ɗaya zai yi kafara ɗaya rana ɗaya ne mm, mm. na'am Allah saka